to wannan abin gaskiya mu ma zo mana da mamaki kuma bai yi daɗi ba kuma haka dai nan baya taimakawa wurin ce da burin da ainihin kungiyar hada kan afirka wadda an ka kafa shekaru da dama da sun kauce to wannan laluri haka nan nuna kyaman baki da sauran musamman kabaki na afirka bai taimakawa saboda ainihin manufa na ƙarshe game da ita wannan kungiya da an ka kafa shekara alif dari tara da sittin da uku ne zama to an samu haɗaɗɗiyar ko dunkulalliyar afirka da al'ummanta daya wannan ba abin kunya ba ne ga afirka ta kudu a ce tana wa baki tana wa 'yan kasashen afirka irin wannan al'amari baya ga wato da irin taimako da kasashe kamar najeriya ta yawa wa afirka ta kudu wajen kwato mata 'yanci. eh ba shakka abin kunya ne to amma so da kansu kasar 'yan siyasa yadda suke kwanakin baya da aka tunkare shi aka tambaye shi irin waɗannan ababa a cewa ya yi kamata ya kasashen mu mu da kanmu sauran kasashen afirka kamar su najeriya gada da sauran su da menene kamata ya su ma su iya rigo ƴaƴansu su re su ba su reno mai kyau ta yadda za su zama za su zauna cikin kasansu ba za su fita waje ba eh to kaga wannan ba hanzari ba ne ai ai ce duka abin akwai protocol da aka ajiye ta wannan kujiya ta hada kan afirka cewa akwai free movement of goods and people cewa mutane kowa na da yanci fita wata kasa zuwa wata kasa kasashen afirka da kuma a a tsakanin kasashe nan daban-daban da kuma wanda za su zo su zauna su bude kasuwanci a wannan kasashen wannan fursuka wannan ka'ida ce da ke cikin wato dokar eh, wannan da mulkin eh, ita wannan kungiya ta hada ta Afirka to haka ba ba ba ne wannan ba hanzari ba ne. Amma Profesa ina kungiyar Afirka take wannan abu ke faruwa shin ta gaza kenan wajen shawo kan wannan lamari? Wallahi suna magana kuma suna gawatawa gwamnati da shi. yadda nake riya muku ta yan siyasa din na lamarin sun tsawara wannan bai kyau ba. Profesa Bari me yasa kake ganin gwamnatin ta dauki mataki na yi wa wannan abu kan da garki ba? eh to tana tsoro domin gaskiya sabili la irin mutane da ah, South na san kai Afirka ta na san yayin wurin na tafi wurin ko ba su ɗaya ba su biyu ba na ce ayyuka to amma abin da ke ciki na so yana mutane ba ta gari din nan an yi musu sakaci kwarai da gaske tun lokacin su tura wannan da ba su sa ba su daman samun ilimi na zamani yadda ya kamata ba Ba haka dina waɗannan ba ba reno suka samu na na gari wanda ya zama to na suna da ilimin da za su iya dogaro bisa kansu ba ayyuka kuma da suke ayyuka ne ba da bai iya taka kara ya karya ba menene kake ganin mafita menene kake ganin mafita ta ya za a shawo kan wannan al'amari wani abin da ne zama mafita shine kawai a kuma tuban ita kungiya har haraka da mai ita kungiya ta kasa da kasa da muke da ita afirka a tuba kuma tuban ta kuma a sake zama sosai na shawarwari da kuma hukumomi shugabannin afirka ta kudu gaya musu wannan al'amari da suke yin nan ba al'amari ne zai kawo wa afirka ta haifi ya masu idanuwa saboda haka maza maza a sai da za a yi a kau da wannan al'amari in ba haka ba ai ita south afirka da ta san al'ummomin su da dama suna nan ko ina a kamfanoni manyan manyan kamfanoni yau da suke da su a afirka mu ta tabbagar afirka idan nan suna hannun kasashe na afirka ta gudu saboda haka in kuma an ce za a bar musu da martani kaga abin da yi kyau ba